ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من ya والله يرزق من يشاء بغير حساب sun aikata haka ne don Allah ya saka musu a kan ayyukansu da abin da ya fi ayyukansu kyau kuma ya ƙara musu daga falalarsa a sakamakon hakan kuma Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da ƙididdigar gwargwadon aikinsa ba, a'a, yana ba su ninkin abin da suka aikata.